Assalamu alaikum wa rahmatullah ina muku wa fatan alkhairi ina muku barka da shigowa wannan channel din wato AJY Media idan yau ne farkon shigowanka ga wannan channel din ku daure ku yi subscribing ga channel din nan sannan ku danna alaman karawa saboda da zaran mun dauka sabon video YouTube za su yi notifying ninku wato za su ba ku alama gashi mun sa sabon video kun ga sai ku ci gaba da kalla ah, sannan ka kuma ta ku yi mana liking ga wannan video sau da yawa mutane da yawa suna magana suna cewa ni sai in ɗaura video a tiktok ba wanda yake kallo ba na samun viewers ba na samun followers ba na samun masu comment ba na samun masu like duka ba na samun mutane suna ta mamaki ya rasa ya zai yi sai mutum ya dage ya yi mintina da yawa yana haɗa video kila yana haɗa video yana karatu ko yana wani abu yana wani abu amma idan sai ya gama daura video din a tiktok sai ya ga ba wanda ma ya kalla bai wuce mutane biyu ba ko mutane uku suka kalla video din sannan ba wanda zai mai comment kila bai wuce mutane ɗaya sun mishi liking video din ba ga su video na mutane dubu suna likin mutane ɗari kaza suna likin mutane miliyan kaza suna likin amma kai baka da komai to wannan abin ya daɗe yana bashi mamaki ya zai a wannan video insha Allah zan nuna muku daki daki yadda za ku yi ku samu wa'ina followers din da likes da kuma comment da sauran abubuwa yanzu zan shiga TikTok dina saboda da nuna muku yadda za ku yi za mu shiga TikTok ɗin ga TikTok dina kamar yadda kuke gani bayan na shiga na'am bayan na shiga TikTok ga gashi nan ya fito min da wannan shafin kamar yadda kuke gani Ah, to bayan ka shigo wannan shafin wanda na video ne sai mu je ah, inda aka sami in ka duba can kasan gefen ah, can kasa gefen daman ka zaka ga inda aka sami sai ka danna kan mi bayan ka danna kan mi wannan shine channel dina ah, idan duk wanda yake so sai mun subscribe sai ya following dina saboda a ci gaba da zumunci wannan shine ah, Abdul Y shine username dina na TikTok da kuma gani ina da followers da kuma ah, likes ga sunan alhamdulillah to mukan ɗaura videos kala-kala a ciki ga duk wanda sai nan akwai youtube akwai wannan instagram ina shi ma akwai link kana danna kan wannan ɗin kana danna zai kai ka wajen instagram na sai ka yi following ɗina to yanzu za mu shiga inda kuka ga digon nan guda uku a can saman gefen ka gashi nan sai mu danna shi bayan ka danna shi zai fito da wani waje inda ake sa wato manage account privacy da kuma security da sauransu ga sunan da ya yawa har zuwa karshe ƙarshe wa'insu mun yi bayani kwanakin baya a video na baya sai ku samu ku kalla saboda ku amfana yanzu za mu shiga inda aka sa privacy ga shi nan wannan privacy na biyu kenan sai ka danna shi bayan kun danna na biyun nan zai fito muku da wannan account zai fito muku da wannan shafin to sai sau da yawa wa'inda suka ga ba sa samun viewers ba sa samun mutane sosai suna zuwa ga channel ɗinsu yawanci za ku ga wa'in nan wajen a kunne yake sun bar bashi a on ba kamar nawa ba kun ga nawa a kashe yake a yanzu amma suna sun kunna shi ne to abin da ya kamata ka yi sai ka zo ka kashe shi kawai ka danna ya dawo irin haka ya ka kashe to kana kashewa insha Allah duk lokacin da ka sa video mutane za su dinga kallo idan ka bar shi a haka to video account ɗinka ya zama private ba wanda zai zo yi liking ba wanda zai yi kallon video ka sai ka ba shi dama to wannan idan kana son mutane su dinga ka dinga samun jama'a sosai sosai suna ziyartar channel ɗinka sai ka kashe wato ka sa shi off kana danna off shi kenan kamar yadda kuka ganawa sannan kila comment kaga mutane ba sa yi maka comment a video ɗinka ka sa video ka sha wahala mutane ba sa tambayin ka komai ba sa comment to sai ka zo inda aka sa comment gashi nan sai ka danna shi bayan ka danna zai fito maka da wannan shafin bayan ya fito muka da wannan shafin za ka ga inda aka sa maka everyone da kuma friends da kuma no one yawwa sai ka zaɓa everyone in kana son kowa ya dinga yin comment kenan to idan ka sa everyone kowa zai zo yi comment kowa zai zo yi comment sannan idan ka sa friends to friends inda ka yi following din su su ma suka yi following din ka ba ko kuma ko kuma suka yi following din ka kai following din su back za su iya yin comment a nan za su iya yin comment a, a, a bidiyon ka duk wanda ya following ka zai iya comment sannan idan ka sa no one yawancin mutane abin da ke faruwa da su suna sa shi a suna barin shi a ah, ba su sani ba ko kuma ila ya buɗe tiktok ila tiktok sun ban mishi a no one shi kuma bai san yadda zai yi ba to sai ka mai da shi everyone in na farko kenan kana sawa shi kenan duk kowa zai iya yin comment zai iya yin comment a video ɗinka idan ma mutane suka maka comment wanda ba daidai ba sai ka yi deleting in comment in shi sai ka je ka yi deleting in comment ana iya deleting in comment din mutum duk za mu yi bayani nan gaba insha Allah to ga abubuwa nan sannan ba tare da bata lokaci bari mu koma can baya sannan idan ka ga mutane ba sa yin liking ga wannan da video ɗinka sai mu je under inda aka sa like like videos sai ka danna shi bayan ka danna shi kun ga nawa ma yana everyone yanzu duk wanda ya ga video din da na sa zai iya yin liking ba ba tare da wayan bai ga inda ake liking ba ko makamancin haka duk wanda yake so ya liking saboda na bar shi a everyone kai ma sai ka bar naka everyone amma idan ka bar shi a only me to ba wanda zai ba wanda zai maka liking din video ɗinka zaka sa video ba zaka ga like ko ɗaya ba to sai mu koma baya kuma sannan ga direct message ga sauran abubuwa following list ga shi nan sai ka sa wannan following din nan shi kuma sai mu danna shi ma sai ka bar shi a everyone kamar yadda kake gani who can see your following list in kana son mutane su gane wayan da kake following da sauransu sai ka sa everyone ko kuma ka sa ulimi. Ah, to ka kuma ta ku yi mana likin ga wannan video wannan shine karshen video mu za mu ci gaba da bayani za mu ci gaba da kawo muku bayani ɗaya bayan ɗaya insha Allah ga ah, a wannan a wannan channel din namu mai albarka sai nan ka kuma ta ku yi mana sharing wannan video din saboda yan wasu su amfana su ma muna godiya sai mun haɗa wani video na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh